This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu Assalamu alaikum barkamu da asuba. Hawar Sharif ce tare da Mahmud Lalo da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shirin na safiyar yau talata 28 ga watan Mayu shekarar 2024. Kafin ku je abubuwan da muke tafa da su ga Mahmud da kanun labarai. To hawa Prime Minister Isra'ila Benjamin Netanyahu ya kwatanta harin da ya kashe Falasɗina 45 ya kuma raunata wasu 200 a wani sansanin 'yan gudun hijira a Rafa a matsayin kuskure mai cike da abin alhini. yayin bikin tunawa da dakarun amurka da suka mutu a fagen daga shugaba joe biden ya sha alwashin ganin an ɗabbaka aƙidar da dakarun suka rayu a kai ta tabbatar da haɗin kan ƙasa shugaban rikon kwarya a iran muhammad mukbir ya gabatar da jawabinsa na farko a gaban sabuwar majalisar dokokin ƙasar kanun labaran kenan A cikin shirin na yanzu za ku ji mu da ci gaban tattaunawa ta musamman da muke da ministan tsaron Najeriya Alhaji Badaru Abubakar kan al'amura da suka shafi tsaron kasar ciki kuwa har da batun 'yan kungiyar sintirin sa kai ko vigilante. To kamar na Borno State wannan an saba da su. Muna kuma tafe da rahoto na musamman kan batun cire tallafin man fetur a Najeriya yau kusan shekara guda. gaskiya bakin da lokacin da aka cire wannan subsidies na man fetur gaskiya mu kananan 'yan kasuwa muna cikin jin jiki kamar kowace safe talata yamma muna tafe da shirin tsaka mai wuya tare da aliyu mustapha sokoto inda a yau ma shirin zai dora ne da irin wanyar da ake ci gaba da toyawa a fagen siyasar niger da haka sai a biyo mu domin jin cikakken shirin amma duk sai an gyara zama an saurari kashin farko na labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum. Firayim Ministan Isra'ila Benjamin Netanyahu ya kwatanta harin da ya kashe falastina arba'in da biyar ya kuma raunata wasu ɗari biyu a wani sansanin 'yan gudun hijira a Rafa a matsayin kuskure mai cike da abin alhini. Netanyahu a ranar Litinin ya faɗa wa Majalisar Dokokin ƙasar cewa duk da ƙoƙarin da suka yi na ganin lamarin bai shafi waɗanda babu ruwansu ba. An tafka kuskure a wannan dare da aka kai harin wanda ya kaikaici mayakan Hamas. ya kara da cewa isra'ila ta kaddamar da bincike kan yadda aka kai harin wanda har ila yau ya halaka wasu manyan mayakan hamas biyu The strike only added international criticism Israel has Wakilin kamfanin dalancin labarai na AP ya ce wannan hari ya kara adadin kasashen wajen da ke sukar Isra'ila kan yakin da take yi a da Hamas. Ma'aikatar harkokin wajen Qatar ta ce harin zai iya dagula yunkurin da ake yi na ganin an cimma matsayin dakatar da buɗe wuta da buƙatar ganin an sako mutanen da ake garkuwa da su a gaza yayin bikin tunawa da dakarun amurka da suka mutu a fagen daga shugaba joe biden a ranar litinin ya sha alwashin ganin an ɗabbaka aƙidar da dakarun suka rayu a kai ta tabbatar da haɗin kan ƙasa a jawabin da ya a makabartar sojoji ta ƙasa da ke arlington biden ya ce ya zama wajibi ga kowace al'ummar amurka ta tabbata cewa sadaukarwar da dakarun suka yi bata tafi a banza ba Biden ya ce ga duk wanda ya rasa wani masoyinsa ko wani nasa da ya bata da ba a gan shi ba yayin yi wa ƙasa hidima ku sani cewa na san zafin da ke tattare da hakan. Gabanin a fara bikin Biden tare da mataimakiyarsa Kamala Harris da sakataren tsaron Amurka Lloyd Austin sun ajiye furanni a kabarin wani soja da ba a san waye ba. shugaban rikon kwarya a iran muhammad mukbir ya gabatar da jawabi a gaban sabon majalisar dokokin kasar jawabin na mukbir shine na farko da ya yi a bayan jama'a tun bayan hatsarin jirgi da ya halaka shugaba ibrahim ra'isi da wasu makarabansa bakwai yayin jawabin nasa mukbir ya ce duk da rasuwar ra'isi wacce ya kwatanta a matsayin abin alhini babu wani aiki da ƙasar ta iran ta saka a gaba da ya tsaya ko da na tsawon yini ɗaya shugaban rikon kwarai ya ce zai ci gaba da ayyukan nemar wa ƙasa ta iran maslaha ga matsalolinta kamar yadda aka saba labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc an jima kaɗan mamur zai sake shigowa da ci gaban labaran duniya kafin nan yanzu bari mu fara da batun tsaro a najeriya a ci gaba da kawo muku hira ta musamman da sashen hausa na murya amurka yi da ministan tsaron najeriya muhammadu wato badaru abubakar a yau za mu dora inda yake bayani kan inda aka kwana dangane da batun samar da 'yan sandan jihohi amma dai aliyu mustapha sokoton ya fara ne da yi masa tambaya kamar yadda za ku ji. To akwai jihohi da yawa da suke da kungiyoyi vigilante groups da suke ba su makamai kuma ana ta magana cewa suna taya uh, hukumomin tsaro yaƙi. Kun gamsu da wannan rawa da irin wannan kungiyoyi suke taka To kamar na Borno State. Wannan an saba da su, an haɗa su suna aiki mm. daidai da sojojinmu da sauran jami'an tsaro sun shiga ciki. to wayannan da aka yi sababbi kwanan nan aka yi su ana ta kokarin integration din wato a haɗu yadda su ma za su ɗau tsari kamar na borno ya zama na kwamandan da yake kwamandin tax force na soja da yake eh. commanding tax force eh. ya zama a karkashin sa suke sai commanding da ya ba su shi za su yi ku kuke ba su kayan aiki a gwamnoni suke ba su kayan aiki suke ba su wannan magana ta kawo daga batun eh, gwamnoni da jihohi da 'yan sandan jihohi gwamnati ta yarda da wannan tunani na abar jihohi su 'yan sandan kansu to ana tattaunawa dai har yanzu kasan gwamnatinmu mai ba da dama ce a yi magana abin yana majalisa amma ina ake dan akwai alama gwamnati za ta yarda kashe da ana tattauna abin da jama'a suka yarda majalisa da gwamnati za ta yarda da shi akwai alamun gwamnoni da yawa suna son a yi haka amma kuma akwai masu tsoron cewa in ka hannun ta ma gwamnati yan sanda zai iya amfani da su kan abokan sa na adawa ko ya kuntata wasu da su to wannan maganganu ne da suke ciki ake ta tattaunawa yanzu eh. ana ta duba yiwuwarsa da rishin yiwuwarsa ko kwanaki an yi taro a nan da manya-manyan gwamnati da 'yan majalisar tarayya wanda aka tattauna yiwuwar yin wa'annan amma ƙarshen ta isa ce fi su kana jin za a yadda da wannan abu ko kuma dai har yaushe za a kai kafin a yanke hukunci to ga wanda yake dan siyasa wanda yake kuma jama'a yake a siyasa ai ba zan ce ba ko za a yadda ko ba za a yi ba duk abin da jama'a suka ce suna so wato mafi yawanci da yaddar ubangiji shi za a yi ministan tsaron najeriya kenan alhaji badaru abubakar a tattaunawarsu da shugaban sashen hausa aliyu mustapha sokoto Ana tare ne da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC kai tsaye. Ana kuma iya sake sauraron shirye-shiryenmu da suka gabata a shafukan na sadarwar Facebook, Twitter da Instagram. Yanzu ga Mahmud da ci gaban labaran duniya. To wata kotu ɗaukaka ƙara a masa ta jaddada hukuncin ɗaurin shekara guda da aka yanke wani ɗan siyasa kuma jigo a ɓangaren 'yan adawa mai suna Ahmad Ali Tantawi. wanda nan take a cikin kotun aka kama shi kamar yadda lauyansa ya faɗa wa kamfanin dillancin labarai na afp a bara tantawi ya yi niyyar karawa da shugaban masar abdul fatah al-sisi a zaben shugaban kasar da aka yi amma an same shi da laifin keta dokar yakin neman zaɓe a watan fabrairu baya ga hukuncin zaman gidan yari na tsawon shekara ɗaya da aka yanke masa hukuncin har ila yau ya haramta wa tantawi wanda a daɗa majalisar dokoki ne ya sake tsayawa takarar majalisa har tsawon shekaru biyar kamar yadda wata kungiyar kare haƙƙin bil'adama ta masar ta faɗa kocin aston villa unai emery ya sabunta kwantiraginsa da kungiyar wacce ke taka leda a gasar premier league ta ingila har zuwa shekarar 2029 emery wanda dan asalin kasar andalus ne ya karbi raga tafiyar da kungiyar ta aston villa ne a watan oktoba shekarar 2022 a lokacin da take gab da fadawa rukunin 'yan dagaji ko kuma relegation sai dai a wannan kakar wasa emery ya taimaka wa kungiyar ta kare a matsayi na hudu a gasar ta premier matakin da ya ba ta damar shiga rukunin kungiyoyin da za su je gasar zakarun turai ta champions league labaran duniya aka saurara daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc To madalla yanzu kuma sai rahoto na musamman kan yadda 'yan Najeriya ciki har da masana a fannin makamashi ke ci gaba da bayyana ra'ayoyi mabambanta kusan shekara guda bayan da gwamnatin kasar ta cire tallafin mai a wani mataki da ta kira na rage yawan kudaden da take kashewa. Hakanan na faruwa ne yayin da wasu ke cewa matakin ya jefa al'ummar Najeriya kasa wadda tafi kowace ƙasa arzikin mai a nahiyar Afirka cikin halin kuncin rayuwa. kamar yadda za a je a wannan rahoto na musamman da halima abdulra'uf ta aiko mana daga abuja Kusan shekara ɗaya tak da ɗaukan wannan matakin janya tallafin man fetur ɗin, 'yan Najeriya na bayyana cewa suna ci gaba da jin jiki kamar yadda za ku je daga bakin wasu 'yan ƙasa kama daga ma'aikata da ƙananan 'yan kasuwa. Da Sunana Yusha Ibrahim, ina sai da kayayyakin furut a cikin Asokoro. Gaskiya bakin dai lokacin da aka cire wannan subsidies na man fetur, gaskiya mu ƙananan 'yan kasuwa muna cikin jin jiki tsakani da Allah. Sabida abubuwan da zaka je ka saya naira ɗari biyar yanzu zaka iya sai su kusan dubu biyu. Yau ɗin idan na so abu ɗari bakwai ko takwas na ce naira dubu mutane za su ga na tsawala musu sosai. Happiness after. To gaskiya abun yanzu ya yi yawa ba kaman da ba. Kana aiki ana biyan ka kaman ba biyan ka saboda duka kuɗin salari suna tafiya anya. Kuɗin mota duk ya yi yawa abun ba daɗi. Sunana Draman Omar. To gaskiya tsakani da Allah wannan abu. musamman mu dai arewacin Najeriya ba kaɗan ya taɓa mu ba saboda dalilin cire wannan abu. Komai da komai tsada yake ƙare musamman ma ta bangaren ma kasuwancin mu wannan wannan cire tallafin man fetur din komai ya tashi. Daga cire tallafin man fetur a watan Mayun shekarar 2023 ya zuwa yanzu, shin an fara ganin fa'idar wannan mataki a ƙasa? Masani a fannin makamashi, Dr. Yakubu Sani Wudil ya ce. A tun nan lokaci gaskiya rayuwa ta ƙara mutane tsanani tunda ai yawanci mutane kuɗin da suke samu ba ƙaruwa ya ba, mafiya yawa ma sai dai abin da ya ragu. A da ana cewa ita gwamnati ba ta da kuɗaɗen da za ta iya biyan tallafin man fetur dole a cire tallafin man fetur da gwamnati ta sami kudaden da za ta iya yin ayyuka to ga shi yanzu an cire tallafin man fetur din kuma kudaden sun samu a gwamnati amma kudaden ba su isa ga talakawa ba so kenan ba wani amfani cirewar sai ma kunci da ya jefa mutane masanin tattalin arziki a bangaren albarkatun man fetur assistant professor ahmad adamu kuma malami a jami'ar nile da ke abuja ya bayyana cewa tasirin cire tallafin man fetur da wannan gwamnati ta yi tun shekara ɗaya da ya wuce ya yi sanadi sanadiyar kawo haihawan farashin kayayyaki wanda yadda alƙalama suke nunawa watan da aka cire wannan tallafi a wancan shekaran haihawan farashi yana akan alƙalami 22.40 bisa ɗari wanda yanzu ana maganan 33.69 wanda an samu ƙarin haihawan farashi da ya kai fiye da goma bisa ɗari so wannan ya jaza farashi sun ƙara tsada saboda shi farashin man fetur yana da alaka da farashin duk kayayyakin abubuwa idan aka cire tallafi zafi farashin mai yayi tsada so farashin komi da komi zai ƙara tsada idan farashin kuma komi da komi sai ƙara tsada zai rage ma mutane darajar kuɗaɗen su ma'ana za su ƙara koma talaka shi ma masani a fannin albarkatun man fetur alhaji muhammad sale ya ce janye tallafi al'amari ne wanda kamar yadda kowa ma ya sani kamar a ce dan adam ne yau ya karye kuma yau aka gyara shi sannan a yau ya ji sauki babu ciwo babu komai ya taka kafansa ya tafiya wannan yana da wahala kallon sha'ani guda ɗaya to wannan rabe-raben kayan tallafi dama wannan temporary ne saboda mutane su samu sauƙin al'amarin amma abu mai mahimmanci wanda gwamnati take yi wanda talaka zai ga canji a ƙasa shi ne wannan cng da gwamnati ta kawo shi amma ana nan ana kan ayyuka dai daki-daki da ake yi wanda a cikin ɗan lokaci kaɗan ina ganin insha Allahu su ma idan ana bin shafin su mahukunta ku gani irin kokarin da suke akan tabbatar da cewa cng ya shigo kuma sun fara ta gefe mai mahimmanci suna so su tabbatar da cewa manyan motoci masu dakon kayan abinci da kayan masarufi na kullum su za a fara bawa mahimmanci saboda a samu sauƙin kayan abinci da kuma kayan masarufi na yau da kullum duk da cewa gwamnatin najeriya ta sha jaddada cewa ta cire tallafin man fetur gaba daya kuma babu gudu ba da baya akan mata matakin wasu manazarta na ganin cewa ya zuwa yanzu ana biyan tallafin ta bayan fage kasancewar bambancin farashi da gidajen man kamfanin nnpcl kan kowace lita ana sayarwa 617 kuma saura gidajen mai suna sayar da nasu daga 690 sama halima abdulra'uf murya amurka daga abuja najeriya An gaida Halima Abdulra'uf masu saro kada dai a shagala ana sauraron shirin ne daga nan birnin Washington DC a kan mitoci 1625 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar za a iya sauraron mu ne a tashar mata VOA Africa a kan mita 200.5. Baya ga haka hadisa da aka yi ra'ayi za a iya zuwa shafukanmu na intanet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Kafin mu ci gaba ga wannan saƙon. Masu sauraro albishirinku damar da kuka daɗe kuna jira ta samu. Haka ne Maryam, babban albishir ga masu son kiran waya su bada gudunmuwa kai tsaye a shirye-shiryenmu. Daga ranar Litinin ashirin da bakwai ga wannan watan na Mayu, za mu sake maido da filin kiran waya don ba ku damar bayyana ra'ayi da kuma neman bayanai kai tsaye daga ƙwararru da za su rinka shiga shirin. A tare shirye-shiryenmu na dare a ranakun Litinin zuwa Juma'a. domin samun damar ba da gudunmuwa ga shirin. Lambar da za a kira ita ce biyu sifili biyu tara takwas sifili shida takwas biyar sifili. Bari na sake maimaita lambar da za a kira biyu sifili biyu tara takwas sifili 6850 kada a manta a fara matsa alamar tarawa wato plus da ɗaya kafin sa waɗannan lambobi. Banda haka kuma za mu kawo muku rahotanni na musamman da hirarraki akan ayyukan gwamnatin shugaban Najeriya Bola Tinubu da ke cika shekara guda akan karagan mulki. Muryar Amurka duniya a tafin hannunku. To madalla masu tsaro sai a tara yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Saka mai wuya. babu zancen makomar jam'iyya sai radda mun ka ga mai girma shugaban kasa Alhaji bazu Muhammad baya bisa kan hannuwan wannan yan kidnappers annan zamu zancen jam'iyya. Musa abinda kuke niyya abinda kuke bukata a kama isu mahmud a kashe gidan kaso ai isu mahmud ba shi aka ma juyin mulki ba mahmud bazum aka yi ma juyin mulki da jam'iyya wannan zance idan lokaci yayi ina tabbatar maka da cewa jam'iyyar pendasara za ta maganin shi kowane ne komi an matsayinka a jam'iyya kazan zaka tozartar da jam'iyya za mu maganin ka ko kai wane ne za ku huce takaici kenan akan waɗanda ke zargin isu ne ko muhammadu bazum ne yau isu muhammadu bai da wani matsayi cikin jam'iyyar pendes tarayya baya da wani matsayi asumana ba karmanu matsayi wanda za ka iya cewa za ka yi wani barazanar za ka kore shi ko ka saka shi to juma barkan ku da wannan lokaci barkan mu da saduwa da ku a wani sabon shiri na tsaka mai wuya yau ne da iko allah muke kawo muku kashin karshe na muhawarar da wakilinmu na birni ya mai sulaiman muni bar mai shirya mana dangane da zargin da ɗaya daga cikin 'ya'yan hambararren shugaban jamhuriyar nijar din muhammad bazon ta yi kwanan baya na cewa tsohon shugaban nijar ɗin isu mahmud yana da hannu a jiwon mulkin da aka yi shi bazum ɗin to a wannan kashi na kashe yau za mu je me yasa shi muhammadu isu ɗin ke ci gaba da yin shiru game da wannan zargi da ake mashi nan sannan kuma wannan ce ku ce din da ya barke tsakanin 'yan jam'iyyar pnds tarayya musamman da yake da bazum din da iso da 'yan jam'iyyar ne ya zai shafi makomar ita jam'iyya din ba ta da bata lokaci ba bari in sake hannun tako ga shi sule da kuma bakin nasa isu har yanzu bai taba hutawa ya karyatar da zarge-zargen da ake masa cewa a shi fa duk abin da ake faɗi a kansa karya ne bai taba hutawa da kansa ya yi magana haka aji yowa zai karyata su a sahanun ko anji ko ko umar musa ko tako bakwai wa'annan mutane muna san radda Allah hiddo zum ya zan ga shiga shiga isu Muhammadu ya zo ya yi zargin isu Muhammadu ya ce isu Muhammadu sa MG mulki ni ba ni mamba na na biro politik na jam'iyyar PNDS tarayya tun 1997 na yi jeren sakaretariya a lajenas da biro politik da PNDS tarayya saboda haka na san isu na san Muhammadu Bazum ni na zamna a peji na taba kwana goma sha biyar liƙe cikin wata selil karama wadda ba wadda aka gani ba saboda jam'iyyar pendas tarayya saboda haka ni na san tarayya na san isuhu muhammadu na san muhammadu bazum na san duk wani mahaluki da yake sabula na jam'iyyar pendas tarayya saboda haka wannan zance idan lokaci yi ina tabbatar maka da cewa jam'iyyar pendas tarayya za ta maganin shi kowane ne komi an matsayinka a jam'iyya kazan zaka tozartar da jam'iyya za mu maganin ka ko kai wane ne za ku huce takaici kenan kan waɗanda ke zargin isu ne ko Muhammadu bazum ne ni mamba na na biro politik na jam'iyyar PNDS tarayya tun 1997 na yi jeren sakretariya a lajenas da biro politik da PNDS tarayya saboda haka na san isu na san Ahmed Bazum ni na zamna a feji na taba kwana goma sha biyar liƙe cikin wata selil karama wadda ba wadda aka gani ba saboda jam'iyyar pendas tarayya saboda haka ni na san tarayya na san isuhu muhammadu na san muhammadu bazum na san duk wani mahaluki da yake rasu responsable na jam'iyyar pendas tarayya saboda haka wannan zance idan lokaci yayi ina tabbatar maka da cewa jam'iyyar pendas tarayya za ta maganin shi kowane ne komi an matsayinka a jam'iyya kazan za zaka tozartar da jam'iyya za mu maganin ka ko kai wane ne za ku huce takaici kenan akan waɗanda ke zargin isu ne ko muhammad bazum ne in jam'iyya ta tabbatar da abin da ake faɗi abin da ake ma jam'iyya yau ana neman a jam'iyya da zage-zage da a waje to in Allah ya kai mana rai na gaya maka wannan ce ku ce da ke wakana a tsakanin Ah, waɗanda a halin yanzu ake ganin kamar magoya bayan shugaba muhammad bazum ne da waɗanda ake ganin kamar magoya bayan shugaba isu muhammadu ne abu ne da ka iya shafar makomar jam'iyyar pnds tarayya kanta shin ba ganin lokaci ya da ya kamata a ce duka waɗannan ɓangarori kun fara tunanin ah, yadda za ku yi a samu mafitar kace na a tsakaninku? ku yawa kayan nake baka amsa wannan ina son in tunatar miki cewa dazu yayi zancen cewa da ai eh, bazum yana kallo ya bar JP eh, suna gadin in kana tuni JP kin shekara guda sun kai tare da eh, Alhaji Isu Mamudu daga baya da kore kore na abokan hamayya kuma yan kasa ne hakkin su ne daidai ne su faɗe shi da sun ka faɗi cewa da bai kamata JP tana gadin wannan ba an ka ce su hidda kayan JP kuma di baka gani yanzu JP wajen yadda da 80 ka gadin shi Alhaji Isu Muhammadu shi ɗaya ne tsohon shugaban kasa di ba ka gani lokacin bazum jefe mutum nawa ne ka gadi ne kai mu abin da muke so mutane su gane eh, eh, eh, dan uwana wa yan kasa su gane inda an ka sa ma gaba yan kasa su gane dan duma da kabewa kowa su gane wane ne a kowa kuma kowa me yayi amma bisa zancen da kai na makoma jam'iyya mu ba mu zancen makoma jam'iyya sai radda mun ka ga mai girma shugaban kasa Alhaji Bazum Muhammad baya bisa kan hannuwan wannan yan bisa annan zamu zancen jam'iyya saboda jam'iyya na da ita ce ta kai alhaji bazu muhammad a matsayin shugaban kasa kenan zancen ai zancen jam'iyya yana ga hannuwan sozawa bai ma taso ba ire da ya fito nan zamu zancen jam'iyya kuma barazana da suke ta cewa da wai in lokaci yayi za su gwada mutane abu da nika so an tabbatar maka shi jam'iyya kana aika kirkiro jam'iyya in dai demokradiya ce ake nan gai jam'iyya in kai ta ai mutane ba sayan su kai ba ra'ayi ne sai sa sun kashe can wajenka kuma in kana aika ma kera jam'iyya daga ba kai kanka a hidda ka daga jam'iyya in ka ka zamanto ba ka tiya bisa tsari na jam'iyyar wanda kai ma saka yau isu muhammadu bai da wani matsayi cikin jam'iyyar pendes tarayya lalle yana cikin shiga-shiga wanda sun ka sun ka kafa ta ba ne shi ma kamar kowa ba da wani matsayi asumana ba ka wani matsayi wanda zaka iya cewa zaka yi wani barazanar zaka kore shi ko zaka saka shi muna jiran sai in lokaci ya kai karshe amma mu yanzu abin da aka gaba gare mu shine mai da tafarkin demokradiyya da hiddo mai girma shugaban kasa Alhaji Bazoum Muhammad gashi dai a fili ana iya gane cewar eh, jam'iyyar jam'iyyar ta dare gida biyu bayan juyin mulkin nan ba ganin lokaci yayi da ya kamata a ce an fara tunanin samar da masalaha. ina tabbatar maka jam'iyya lahiya lau illa akwai waɗanga gurbi kamar yadda gaya maka kamar su sahanu ka lura mutane ne wanda Muhammad Bazum ya ɗauka 'yan gata bayan kwangare ya ƙare ma ya aiko sunayensu aka sa su mambobi na executive na jam'iyya ka lura saboda haka kamar yadda ni gaya maka a jam'iyyar pendes tarayya in ka ɗauki federation takwas ne federation takwas suna zamani lahiya lau muna jiran a buɗa activity na jam'iyyoyi za ka ga yadda saniya ke ba sa kashi su sahanun korari ne a jam'iyyar pendes tarayya saboda wani da kuka bari in gaya maka bari in kare waɗannan mutane irin abin da suka yi ma jam'iyya da walakantar da jam'iyya ba za mu amince da wannan ba saboda haka za ni fara da gare shi shi tun daga keta zamu iskulikin shi a cikin jam'iyya bai kai sai an zo sama ba ka san da akwai kenan a biron keta kwarai kuwa na sani na gaya maka ai da su <laughs> ba da da shi mun ka fara za mu iskulikin ka a keta kai kowa sani saboda haka ita ta hmm. jam'iyyar nan ita Muhammad Bazum ba Muhammad Bazum ya yi ta ba kuma ita ta yi kuma ita ta yi jam'iyya su eh. duka an zancen nika kenan san mala iya hakuri da jam'iyyar nan mm. ita ta yi isu Muhammadu ta yi Muhammadu Bazoum saboda da jam'iyyar nan mu ba a zancen ba a zancen demokradiya har yanzu kama kariya ce ake yi kai abba ka zancen jam'iyya ina gaya maka kai abba ka zancen jam'iyya baka san inda jam'iyya take ba ka lura mm. amma shugaban jam'iyya pendes tarayya na gidan kaso sannan mm-hmm. isu muhammadu din nan da kuke cewa shi yasa aka juyin mulki dan shi na gidan kaso sannan abin da san irin kason da shi kanan gaya ba da Allah kuma ta yana gidan kaso mun san irin kason da kanan gaya ba Abinda abu kasa ku mun sani ha ba saurara su hannun kai ka kare hakuri mm. dama wanda bai gaskiya haka yake dama mun san ku magana kare mun san ku mun san kuke niyya abinda kuke bukata a kama isu Muhammadu a kashe gidan kaso to ka tabbatar kai kawai haka nan kai ka wani gaban mutane kamar ku ai isu mamadu ba hmm. shi aka ma juyi mulki ba Muhammad hmm. Bazum aka ma juyi mulki da jam'iyya Ya yi zancen wata ƙungiya ta ta civil da take nan tana tana kahuwa a cikin ƙasa mun san da irin kuɗaɗen da suke ba 'yan jam'iyyu na adawa don su ci mutuncin jam'iyya da isu mamadu a gaishe kuma malamai to wannan muka kawo ƙarshen wannan muhawara duka-duka da Sule ya shirya tsakanin Asmanu Muhammadu da kuma Sanin Muhammadu wanda suke goyon bangarori daban-daban na wannan kusoshi na jam'iyyar PNDS tarayya wato tsofaffin shugabannin Nijar din Muhammad Bazin da kuma iso Muhammadu. A madadin shi Sule da bakin nasa ne ne Aliyu Mustapha Sakutu muke godewa bakin ko muke muku bankwana daga Washington. Ku huta lafiya. madalla masu mu kafin mu je ga gaba ta ƙarshe a shirin ga wannan saƙon. Noma mushen arziki, noma sannadi na ci mutanen da ke cikin birni masu arziki suna son saka jari a ta gona a yayi to ba za su iya ba saboda kowa na tsoron ya gona a zo a kame shi a ce sai ya bada abin da bai da shi ko kuma a halbe shi ku saurari shirin noma tushen arziki da ke zuwa muku a duk ranar talata a misalin karfe 4 agogon najeriya nijar kamar da kuma chadi karfe 3 agogon gmt da ghana za ku kuma iya sauraron shirin a birnin yamai da ke jamhuriyar nijar a tashar ta boa africa a kan mita 102.5 bayan nan kuma za ku iya zuwa shafinmu na intanet a boahausa.com karkashin shirye-shirye don sake sauraron shirin noma tare da ni Muhammad Hafiz Baballe. Tumadalla baya waro shi ne uwa anan muka zo ga gaba ta ƙarshe wato labarai a takaice. Prime Minister Isra'ila Benjamin Netanyahu ya kwatanta harin da ya kashe Falasɗina 45 ya kuma raunata wasu 200 a wani sansanin 'yan gudun hijira a Rafa a matsayin kuskure mai cike da abin alhini. Netanyahu a ranar Litinin ya faɗa wa Majalisar Dokokin ƙasar cewa duk da ƙoƙarin da suka yi na ganin lamarin bai shafi waɗanda babu ruwansu ba, an tafka kuskure a wannan hari da aka kai da daddare. Ya ƙara da cewa Isra'ila ta ƙaddamar da bincike kan yadda aka kai harin wanda har ila yau ya halaka wasu manyan mayakan Hamas biyu. yayin bikin tunawa da dakarun amurka da suka mutu a fagen daga shugaba joe biden a ranar litinin ya sha alwashin ganin an ɗabbaka ƙidar da dakarun suka rayu a kai ta tabbatar da haɗin kan ƙasa a jawabin da a makabartar sojoji ta ƙasa da ke arlington biden ya ce ya zama wajibi ga kowace al'ummar amurka ta tabbata cewa sadaukarwar da dakarun suka yi ba ta tafi a banza ba gabanin a fara bikin biden tare da mataimakiyarsa kamala harris da sakataren tsaron amurka lord austin sun aje furanni a kabarin wani soja da ba a san waye ba shugaban rikon kwarya a iran muhammad mukbir ya gabatar da jawabi a gaban sabon majalisar dokokin kasar jawabin na mukbir shine na farko da ya yi a bayyana jama'a tun bayan hatsarin jirgin da ya halaka shugaba ibrahim ra'isi da wasu makarabansa su bakwai yayin jawabin nasa mukbir ya ce duk da rasuwar ra'isi wacce ya kwatanta a matsayin abin alhini babu wani aiki da ƙasar ta iran ta saka a gaba da ya tsaya ko da na tsawon yini daya. shugaban kwankwarai ya ce zai ci gaba da ayyukan nemar wa ta iran maslaha ga matsalolinta kamar yadda aka saba wata kotun ɗaukar ƙara a masar ta jaddada hukuncin ɗaurin shekara guda da aka yanke wani ɗan siyasa kuma jigo a ɓangaren yan adawa mai suna ahmad altantawi wanda nan take a cikin kotun aka kama shi kamar yadda lauyansa ya faɗa wa kamfanin dillancin labarai na afp to masu roba ke ɗaya kuma a nan ne za mu naɗe tabarma shirin namu na wannan lokacin a madadin mahmud lalo da ya tiya na gabatar da shirin da dadi Bilawai da ya bada umarni da injiniyar mu ta yanzu hawa sharif muku fatan alheri daga nan birnin washington dc sai an ku.